أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العليم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صلي عليه وآله Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. Radio Hausa biyu VOH ne aka kamo a cikin shirin sa na safe zagaye na farko a jerin shirye-shiryenmu na kowace rana. Da farko kamar kullum muna dauke da labaran duniya kafin kuma daga bisani mu zo muku da ragowar shirye-shiryen da muke dauke da da suka hada da duniyar mu a yau. Muryoyin ku masu saurare mu leƙa Iran da kuma Afirka a yau.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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 da 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya, Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke yi muku lale marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. kimanin mutane 200 ne suka shahada a jiya a hare kisan kare dangi da isra'ila da ke kaddamarwa a gaza wata babbar kungiyar kwargo a kasar amurka ta yi kira da dakatar da buɗe wuta yankin zirin gaza a nan take a taron najeriya kuwa majalisar dokokin kasar tana fuskantar kalubale dangane da amincewa daga kasafin naira tiriliyan 27.5 na 2024 To yanzu kuma ga labaran dake-dake. Ma'aikatar lafiya a yankin zirin Gaza ta sanar da cewa adadin mutanen da suka rasa rayukansu a har haren da Isra'ila ta kaddamar tun daga jiya har zuwa safiyar yau ya kai mutane kimanin 178 yadda kuma waɗanda suka jikkata adadinsu ya kai 589 wanda kuma yawancinsu ƙananan yara ne da mata. Tun da farko dai ma'aikatar lafiya a yankin zirin Gazan bayan kawo ƙarshen tsagaita buɗe wuta da kuma sabon da kai hare-haren da isra'ila ta yi a kan yankin zirin gazan inda take ci gaba da yi wa fararen hula kisan kiyashi a nasa bangaren kakakin ma'aikatar lafiya a yankin zirin gazan dr ashraf al-kuddura ya bayyana cewa haramtacciyar kasar isra'ila ta aikata wani sabon kisan kiyashin kuma ci gaba da aikata laifukan yaƙi wanda ta kwashe tsawon kwanaki kusan hamsin tana aikatawa a baya da na cewa jiragen sama sun yi ruwan bamabamai a kan gidajen jama'a da kuma cibiyoyi na kiwon lafiya da sauran wurare na taro jama'a inda kamar da ta saba dai tana ci gaba da kashe mata da ƙananan yara da sunan yaƙi da ƙungiyar hamas to can ƙasar amurka kuwa wata ƙungiyar ƙwadugo mafi girma a ƙasar wadda ta haɗa ma'aikatan masana'antu na amurka ta kira da dakatar da buɗe wuta a yankin zirin gaza kuma ta sanar cewa ta kafa wani kwamiti wanda zai bi diddigin alakar tattalin arziki tsakaninta da isra'ila da kuma kawar da hannayen jari na isra'ila da suke da alaƙa da kungiyar kungiyar ma'aikatan motoci da jiragen sama da kayayyakin noma da kuma sauran masana'antu a kasar amurka ɗaya ce daga cikin manyan kungiyoyin kwadugo na kasar da kuma ta kira da dakatar da buɗe wuta a gaza ba tare da wani ɓata lokaci ba wannan kungiya ita ce kungiya mafi girma wadda ta yi kira da tsagaita yaki a gaza domin kuwa ta haɗa da ma'aikata dubu ɗari hudu da kuma ma'aikata sama da dubu ɗari biyar tamanin waɗanda suka yi ritaya a wannan fanni a ƙasar ta amurka shugabar kungiyar brandon masilla ita ce ta sanar da hakan wani taron manema labarai da ta gabatar a yan wata zanga-zanga da mambobin kungiyar suka gudanar a gaban fadar white house da ke birnin washington a jiya juma'a masu zanga-zangar waɗanda suka yi yajin cin abinci a jiya don nuna goyon baya ga al'ummar gaza suna ɗauke da tutoci masu ɗauke da rubutun cewa biden ka saka al'ummar gaza a cikin bala'i bai ga ma'aikatan masana'antu na ƙasar ta amurka wasu daga cikin 'yan majalisar dokoki da ma 'yan siyasa masu adawa da salon siyasar amurka wajen goyon bayan isra'ila ido rufe da masu fafutuka daga bangarori daban-daban na amurka sun halarci wannan gangami a gaban fadar white house ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahian ya bayyana cewa idan isra'ila ta ci gaba da kisan kyashi da take yi akan al'ummar yankin zirin gaza to martanin bangaren gwagwarmaya yankin gabas ta tsakiya zai zama mai tsauri matuƙa akan isra'ilan ministan na iran ya bayyana hakan ne a wata tattaunawa ta waitar hoda ta kuransa na kasar oman said badruddin al-fusaidi a yammacin jiya juma'a amir abdullahian ya ce a ziyarar da na yi a birnin beirut na labanan makon da ya gabata na ji shugabannin 'yan gwagwarmaya suna cewa matakin da za su ɗauka zai kasance mai tsauri matuka idan isra'ila ta ci gaba da kaddamar da har-haranta a kan al'ummar gaza a ranar bakwai ga watan oktoba ne da gwamnatin yahudawan sahiyuniya ta kaddamar da yaƙi a kan gaza biyo bayan wani farmaki na ramo gayya da 'yan gwagwarmaya daga gazan suka kai kan wuraren da yahudawa suka mame an tsakaita buɗe wuta na 'yan kwanaki domin musayar fursunoni tsakanin isra'ila da hamas amma da ƙarshe dai isra'ila ta ki amincewa da sharaɗin hamas domin ci gaba da tsagaita buɗe wuta inda a ce juma'a ta ci gaba da kai hare-hare akan mutanen gaza to jama'a masu harika da sha'afa labaran da suna zo muku ne kai tsaye daga hausa radio tehran a taron najeriya majalisar dokokin ƙasa da tana fuskantar kalubale na amincewa da kasafin naira tiriliyan 27.5 na shekara ta 2024 da ranar laraba ta shi ce dai shugaban kasa bola ahmad tinubu ya gabatar da kasafin kuɗi na naira tiriliyan ashirin da da 27.5 ga gamayyar majalisun dokoki na tarayya a wani zaman haɗin gwiwa da suka yi a majalisar wakilai sai dai kuma majalisun ƙasar suna fuskantar ƙalubale na amincewa da kasafin kuɗin kafin ƙarshen watan disamba da muke ciki majalisar zartarwa ta amince da kundin kasafin kuɗin a wurin taron nata kamar da minisan kasafin kuɗi da tsare-tsare na tattalin arziki a teku bagudu ya shaida wa manema labarai na fadar shugaban ƙasa a birnin abuja ta wani labarin kuma a tare ta najeriya gwamnatin tare ƙasar ta sha alwashin ɗaukar mataki na hukunci akan masu cin zarafin mata a ko'ina suke a najeriya ɗin don zama izina ga na baya ministan shari'a latif ne ya bayyana hakan a birnin abuja yayin taron gangami wanda aka kaddamar a wasu cibiyoyi na musamman domin yaƙi da wannan matsala mai suna spotlight initiative da majalisar ɗinkin duniya da kuma tarayyar turai suka taimaka wajen kafawa ministan ya ce aikin wanda zai haɗa da hukunta masu cin zarafin mata a makarantu da wuraren aiki da dai sauransu ya samu goyon baya na gwamnoni da kuma ƙungiyarsu ta ƙasa a jawaban da suka gabatar babban jami'in majalisar ɗinkin duniya a taron najeriya da wakiliyar ƙungiyar tarayyar turai da kuma ecowas sun ce shirin yana samun nasara inda mata da aka ce zarafinsu suke kai ƙorafe-ƙorafe tare da tabbatar da cewa an tallafa musu wajen farfaɗo da rayuwarsu da aka ta gayyara ta. To jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar. To kuma za ku iya samun waɗannan labaran da ma wasu su a babban shafinmu na intanet hausa hausatv.com. To yanzu kuma lokaci ne da za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda za mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. bismillah rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyar mu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci da suka shafi siyasa tattalin arziki zamantakewa da tsaro da sauransu inda muke karin bayani sannan mu ji ra'ayi masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau madalla masu sauraro shirinmu na yau zai magana ne dangane da yakin tufanul aksa da kuma abinda wasu suke ganin dauloli biyu kasashe biyu da za a yi a kasar falastinu don warware matsala tsakanin yahuda da kuma falastinawa wato samar da kasashe biyu da ta falastinawa da kuma ta yahudawa a yayin da wasu suna ganin wannan mafarki ne wanda ba zai taba tabbata ba ba don komai ba sai don abubuwan da za mu gani a cikin wannan shirin a jiya juma'a ce dai hamji kasar isra'ila tare da haɗin kai da gwamnatin ƙasar amurka suka sake komawa fagen fama a gaza bayan tsagaita buɗewa juna wuta na kwanaki bakwai inda a cikin kwanakin aka yi musayar fursunoni tsakanin ɓangarorin biyu musayar ɗaruruwan fursunoni tsakanin ɓangarorin biyu bai hada da jami'an sojojin hamji kasar isra'ila ba masu manya-manyan mukamai wa'anda kungiyar hamas take tsare da su saboda kungiyar tana son ta yi musayar su ne da manya-manyan al'amura da suka shafi 'yancin falastinawa musamman a zirin gaza daga ciki har da ɗauke kofar ragon da ƙasar isra'ila take wa zirin na gaza na tsawon fiye da shekaru goma sai dai a halin yanzu dai hamci ƙasar isra'ila da amurka suka koma yaƙi ya nuna cewa ba su amince da bukatun ƙungiyar hamas dangane da sakin wa'annan manya-manyan jami'an sojojin kasar isra'ila wa'anda hamas take tsare da su ba sannan wannan ya nuna cewa tana ganin abin da bata samu a yakin kwanaki hamsin daga ranar bakwai ga watan oktoban shekarar da muke ciki ba za su samu a wannan sabon yakin da suka fara a jiya juma'a ɗaya ga watan disamba da muke ciki kada a manta da manufofin halbukasar isra'ila da kuma amurka a lokacin da suka soma wannan yakin da hamas bayan hare-haren bakwai ga watan oktoban da ya gabata sun hada da farko kubutar da yahudawa wa'anda kungiyar hamas take tsare da su a gaza wa'anda yawansu ya kai mutane kimanin arba'in a cikin makon da ya gabata dai an sake fursunoni fararen hula kimani hamsin daga cikin wannan adadin manufa ta biyu ita ce wato shafe kungiyar hamas ta hanyar kashe dukkanin mayakansu ko kuma dai kama su ko kuma dai su fice daga zirin gaza wa'anda suke waje kuma ba za su sake dawowa gaza ba sannan akwai zaɓi na biyu ko su mai da ikon gaza ga gwamnatin mahmud abbas da ke ramallah ko kuma dai su tilastawa dukkanin Falasɗinawa da suke yankin gaza wa'anda yawansu ya kai miliyan biyu da rabi yin hijira daga ƙasarsu zuwa yankin sina na ƙasar masar sai dai ya zuwa yanzu dai ba wanda ya tabbata daga cikin waɗannan manufofin sai na sakin wasu daga cikin yahudawa fararen hula waɗanda hamas take tsare da su a gaza su ɗin ma fararen hula ne kuma tare da sharuɗa hamas inda yahudawan a dole su ma suka yadda suka saki wasu falasinawa da ake tsare da su a gidajen yare haramtacciyar ƙasar masu yawa wanda yawansu ya kai da hamsin har ila yau akwai wasu daga cikin fararen hula yahudawa wanda suke tsare a gaza wanda ruwan bumabumai da jiragen hamsin isra'ila suke yi a kan hamas ya kai su ga halaka abin tambaya a nan ita ce shin akwai yiwuwar hamci kasar isra'ila da amurka su kai ga wa'annan manufofinsu a gaza abinda tarihin yaƙi tsakanin hamci kasar isra'ila da dakaru masu gwagwarma a yankin musamman falasɗinawa ya tabbatar shine cewa sojojin yahudawa ba su taɓa karɓan sojojinsu da aka kama ba sai da musaya ko kuma dai da sharuɗan wanda suka kama su haka ne ya faru a yakin shekara ta 2006 da ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon haka kuma ya faru da yahudawan tare da ƙungiyar hamas a shekarun baya sai dai masana suna ganin a wannan karon ma dai abinda zai faru kenan. sojojin hamsin isra'ila da kuma amurka ba za su taɓa kwato yahudawan da hamas take garkuwa da su ba sai ta hanyar musayarsu ko kuma sharuɗansu wannan kuwa duk da cewa yahudawan sun kashe falasniya fiye da dubu goma sha biyar zuwa yanzu da za su ƙara kashe wasu dubu goma sha biyar ko fiye da haka ba za su taɓa dawo da wa'annan sojojin ba amma menene hasashen masana dangane da yakin tufanul aksa wasu suna ganin duk da cewa jiragen yaƙin hamsin ƙasar isra'ila da amurka suna ruwan bumabumai suna kashe mutanen gaza fararen hula mafi yawansu amma su ma ana kashe su don ko a bangare na farko na yakin tufanul aksa wanda aka yi na tsawon kimanin kwanaki hamsin an kashe sojojin yahuda fiye da dubu biyu sannan matukar an ci gaba da wannan yakin za a kashe wasu ƙarin sojojin yahudawan ne wanda idan kisan sojojin ya yi yawa hamta kusan isra'ila ba za ta jurewa yaƙi mai tsawo da kuma rasa sojoji masu yawa kamar haka ba don haka ko da za su rusa dukkanin gine-ginen gaza kan mutanen yankin su kashe na kashewa to da wuya su mai da sojojinsu da suke hannun hamas ba za mu ce ba zai yiwu ba amma da wuya su kwace manya-manyan sojojin da ke hannun hamas da ransu. ko kuma sun kwace su sai dai gawakinsu don ƙungiyar hamas ba za ta taɓa amincewa wa'annan sojojin yahudawan su fita daga hannunsu da ransu ba tare da an biya bukatunsu ba sannan wani abin lura a nan shine cewa gwamnatin amurka ba ta son sojojin hamdukasar isra'ila su mamaye gaza kamar yadda suka yi kamar yadda suka yi kafin shekara ta 2005 ba don a lokacin ya kai ga adu ranar allah sai an kashe sojan yahudawa daga cikin sojojin da suke mamaye da yankin gaza a lokacin amurka ta san cewa wanzuwar sojojin hamkasar isra'ila a gaza ba abu ne mai yiwuwa ba sai dai idan za su kashe dukkanin mutanen gaza kimanin miliyan biyu da rabi don haka masana suna ganin a ƙarshe dole ne ko menene dadewar wannan yakin ko menene yawan falasinawa da hamdukasar isra'ila da amurka suka kashe sai sun dawo kan wasu bukatun kungiyar hamas don fito da wa'annan sojoji daga hannun hamas da ransu sannan kasar isra'ila bata isa ta korin dukkan mutanen gaza daga yankin gaba daya ba saboda turjiya da kuma yawan yawansu. akwai shirin amurka na warware matsalar falastinawa da kuma hamsar isra'ila ta hanyar raba falastinu biyu wato ƙasashe biyu ta yahudawa da kuma ta falastinawa wannan ma wasu masana sun bayyana cewa an wuce wannan marhalan don da za ta yi da an yi ta tun zamanin sulhun oslo amma tun da yahudawan sun yi watsi da oslo to kuwa hakan ba zai sake yiwuwa ba don da farko su yahudawa da suka mamaye ƙasar falasɗinu fiye da shekaru 75 da suka gabata ba su yi imani da ƙasashe biyu ba su hamji ƙasar isra'ila kawai ita ce ta yahudawan hamji ƙasar isra'ila mai babban birni a birnin kudus falasɗinu kuma babu ita falasɗinawa sai dai su koma duk inda suka ga dama a duniya daga nan za mu fahimci cewa tunda sun kasa samun hakan a shekaru 75 da suka gabata duk tare da kisan kiyashi da suka yi wa falasɗinawa na tsawon wa'annan shekaru to yahudawan ne za su bar ƙasar falasɗinu ko suna so ko ba sa so kuma ko ba daɗe ko ba jima to madala masu sauraro saboda ƙwarewar lokaci a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasu alaikum wa wabarakatuh kada a yi nisa don kuwa ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. To ma sauraro Assalamu alaikum barkan kwaro haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda a ranar irin ta yau yakan baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunta tsakanin uwa da abokan arziki ba tare da bata lokaci ba ga malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen suna BOH. Da farko ina gaida dukkanin ma'aikatan ku albarkacin Malam Hassan Barka mai gabata suwa. Akwai kuma abokina Adamu E Hanzu Daura, Kwamira Ilyasu Yakubu Digawa, akwai Sanusi Madatte da Magaram Isa Jika mai saje turu akwai Zaki su dangi zomawa, akwai ƙaunata su mai Abubakar shi ya Sarakuna, akwai Isa Abubakar Tsoho mai albarka, akwai kuma shugaba Iliya mai kanti da shayi garken Daura, akwai Lurano Alhaji Audu da ke agada akwai Yakubu mai aski ba da raka, akwai kuma Zahaduddin ne filaso rijiyar lemu da ke ghana akwai kuma usman mai dala da ke bushiri akwai kuma uda muhammadu da ke girgori akwai usman bulat da ke agadas akwai kuma bukar agadas da bazan manta kuma da alhaji alhaji sala da ke nan agadas akwai kuma hanisu da ke nan dan kuka da ke da magaram a karshe ina gaida dukkanin mai sauraron sashen hausa na boh suna na hadari ne kwamfuta mai ma daga jihar kebbi a najeriya Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu biyo ya Hausa mai magana Muhammad Lawan dan kwairo anguwar Tudu a jihar da magara A wannan dama da kuke bamu dukkanin ƙarshen mako domin mika gaisuwa ga abokanan arziki da abokanan hulɗa. E, ina ɗauke da gaisuwar jagoran shirin shine Malam Hassan Barka, e, eh, su Maɗattai, Isuhu madattai. Mamman Sani Dauda cin wanza a eh, tasiri a unguwar Tudu Babana masu Dan Dumuje Mai Shayi Abdulmumin Muhammadu Zamfara Ibrahim Shushe na garin Kasagi Maradi Uda Mamadu Jatkori Usman Mai Dala Bausheri da Sila Dan Minista da kuma Adahir Zaki Lop da kuma Babaye Gambo Tumniya eh, da Babaye Siniya garin Noma Babaye Yalo a unguwar Tudu da kuma raba mai shayi a unguwar tudu da aboki na sani da'u alaska tsatsumburum da kuma eh, marwana rigan malam suleiman gambo rigan malam suleiman eh, da aboki na sadam a unguwar tudu da dukkanin al'ummar da suke sauraron wanga kafa mai albarka ku tashi lafiya mai magana muhammad lawan dan kwairo unguwar tudu a jihar da magaram Assalamu alaikum BOH muryar Iran suna sunana Isa Jikar mai saji daga tashar mai turare a karamar hukumar Toro gaisuwa na na farko ya fara kan ili Ilyasu Yakubu Digawa Haɗabi mai kwamfuta mai yamma Murtala SD Maria Kinono Sani Yunusari Gune Sanda Yunusari Adam Yusuf Basa Zaini Adamu tashar mai turare Ayuba mai manja tashar mai turare Liman mai shayi tashar mai turare Ismail Habu tashar mai turare Mamman Sani Dauda Shin Wazzaki Nunu Sani Yunus sari Umar Ari Badai Abadan Samala agana Mala Hoturi da Isa Muhammad Gubirawa da Isa Kullo son da Hayu Mai Gero son da dukkan masu sauraron ku mai magana Isa Jikan Mai Saji daga tashar mai turare a karamar hukumar Toro. Assalamu alaikum jamhuriyar musulunci ta Iran. mai magana launa amurkin shugaba na kullum big fo da magarin nijar mana san barka zan yi amfani da wannan dama don gaida yan uwa da abokan arziki akwai yabi mai kayan kwali wanda ke kula da magarin ina kwana Hassan Alhaji Umar Hussein Alhaji Umaru Yusuf Madatte da Magaran sabar masu Kwansil President na kungiyoyi ne da Magaran ya Manaja wanda yake a garin da Magaran Rafa Mai Aski Sumayya wanda take a fannin kirfi da dukkan yan uwa da abokan arziki mai magana Laula Amurkin shugaba na kula biyu da magarin Jamhuriyar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muryar biyoyet to ina fata dai an yi sallar juma'a lahiya kuma allah karbi dumu. kai kanka mai gabatar da wani shiri ina yi fata alkhairi zuwa gare ka akwai mamman sani cin wanzu. akwai isu makeri madattai akwai sunusu madattai akwai adabu mai kwamfuta akwai malam kabiru akwai baba soho mai albarka akwai iliya mai shayi garkin daura akwai uda muhammadu tun daga na hajjar kori akwai usman mai dala baushiri akwai isiya manaja dan kabu kabu akwai aboki na mamman sani dauda cin waje akwai sumayya abubakar daga na birnin kebbi na miki fata alkhairi daushe ibrahim na iba lawan sada daura ina yi maka fata alkhairi akwai dan bare bari ina yi maka fata alkhairi zuwa gare ka suna na sani dawo alaska e tun daga nan tsatsun muna godiya da irin damar da kuke bamu tashi lafiya To dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci na Iran ina muku sallama da fatan alkhairi kuna tare da Abdulmumin Muhammad Waziri daga nan jihar Zamfara a wasu lokacin magami magani a tarayyar Najeriya kuma ba su na kungiyar masu kira sauraro Radio Africa ina muku fatan alkhairi ina so ku bani dama kamar yadda kuka sa maraba domin da mika sakon gaisuwa ta zuwa ga yan uwa da abokan arziki ina gaishe da shugaban wannan tafiya wata malam hassan na maka barka da wannan ranar juma'a da dukkan abokan aikinka kuma ina gaida wato irin su alkasun baba a agadas shugaban kungiyar masu kira da sauraron rediyo afirka da kuma alkasun nijar da malam kabiru sule ina gaishe ka da kuma watan adamu rabi'u shushana da kuma watan malama auta aisha ko ima ina gaishe ki da kuma irin su malam salat ina gaishe ki da kuma rabilu sarkin aski da kuma yakuba mai aski ba da raka da kuma sanusi madatte da magaram da kuma watan lawan dan tudu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyu wacce hausa muryar musulunci ta iran kai tsaye kuna tare da mamman sani dauda cin waza wanda a kira da fitiman erogan mamba kungiyar masu kira da sauran radio na afirka da kenan jihar da magaram da farko dai ina gaida dukkanin ma'aikatan gidan radio na boh hausa da dukkanin eh, ma'aikatan gidajen radiyika namu na nan jihar da magaram dukkanin eh, su na gidajen ka da na tv ina gaida su ina gaida dukkanin mambobi na masu kira da sauraron radiyo ta afirka baki daya na nijar da najeriya kamar da chad senegal da ma libya da mali duka ina gaida su ina gaida mambobi na masu kira da sauraron eh, radiyo na jihar da magana karkashin jagorancin eh, rabe mai aski da hamisu mai dan kuka ina gaida dukkan mambobi na garkuwar matasa karkashin jagorancin mamman sani eh, wanda ake kira da fadar bege ina gaida dukkan mambobi na yan biki tamfo Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da Radio Iran mai magana Hassalajo Umar da Kango Sabon Gari da Magaram Jamhuriyar Nijar ka taimaki mai watsa labarai na kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka da yake muna karshen mako ne na so ku bani dama zan mika sakonnin gaisuwa ga uwa da amuna arziki da farko ina gaida mai gabatar da shirin Malam Asan Barka ina gaida Hussein Elaji Umar wanda yake nan da Magaram ina gaida Abdul Mubini Muhammad ina gaida Alkasum Babali Ma'ar ina gaida Alkasum wanda yake Agades ina gaida Dozin usman taxi moto ina gaida mamman sani dauda ina gaida yabi mai kayan kwali ina gaida isu mai gyaran salula yahaya mai gyaran salula mutari mai gyaran salula kirimo mai sai da waya wanda suke a babbar tashar da magaram ina gaida dukkan masu sauraron sashen hausa na radio irin nagode ku tashi lafiya mai magana hasalaji umar daga unguwar sabon gari da magaram sashen hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kabiru sula usman daga nan bakin kasuwar taransa da magaram jamhuriyar nijar mai yada labarai na kungiya ta masu kira sauran radio ta afirka to da yake muna karshen mako za mu yi amfani da wannan dama mu gaida yan uwa da nan arziki na farko dai na gaida mai gabatar da shirin nan wato malam hassan barka akwai sanusi madattai isu madattai akwai alkasin baba liman akwai alkasin omar akwai ilis prezi akwai shitu tayar akwai abubakar hajja akwai aishatu alhaji wanda aka yi sani da atuwa wanda dukansu suna agadas akwai isiye manaja dozuman taxi moto baba ya lefe hassan alhaji omar hamisu mai dan kuka wanda suke nan da magaram akwai uda mamadu jatkori akwai ibrahim haruna mai anguwa girawa buza akwai baba iliya mai kanti da shaye garkin daura akwai usman dan fodiyo layan dangana da magaram akwai muhammadu dan bare bari tsoho mai albarka wanda suke mai akwai malam kabiru da sarkin aiki na ƙasa da musu salisu wanda suke maradi akwai lawali luwaye akwai ibrahim shushana akwai alhaji amman tari da Laholi Andu ya mai da Usman Mai Dala Bosheri akwai Sada Sa'idu garin Daura akwai Gwani Ali Gamada a ƙarshe ina gaida kowa da kowa dukkan masu sauraron gidan radio BOH. Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum Ilyas Firezi ne na kulabar a yanzu ci da take Agadas a Jamhuriyar Nijar mataimaki na kungiya ta masu kira da sauraron radio reshen jihar Agadas muna ƙarshen mako za mu isar da gaishe gaishen mu na sada zumunci ga 'yan uwa da farko Hassan Barka ina gaida ka da dukkan abokan aikin ku. 'Yan uwa da muke tare da su baki ɗaya maza da mata 'yan fadodi kulab zaɓi sanka duka ina gaida su musamman firezidan alkasim baba liman ahar shugaba na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo akwai mataimaki abdulmamun muhammad jihar zamfara a tarayyar nigeria ina gaida shi ba zan manta da mamburorin namu na kulab a yanzu ci baki ɗaya musamman gare shi bisfirezi in namu isa tayar ina gaida shi akwai esjan namu shitu tayar ina gaida shi ina shinshina mishi a madadin shi dukkan mamburorin mu baki ɗaya maza da mata na kulab a yanzu ci ina gaida su 'yan fadodi da muke tare da su kulab zafi sanka ana agada Paris musamman eh, fada himma matasa Frezi Tufa ina gaida shi fada Faradi da Zamole Larki Feji S Biran ashe makaranta zumunci duka yan fadodi baki ɗaya fada Shababu, Rahman ina gaida Mamman Buniya Yakubu Awashe Isu Madattai Abdurrahman Abdo Kibiya Muhammadu Danbare, bani dina mai Alhaji Amman Tari eh, Yakuba mai aski ba da raka shi ma ina gaida shi ba manta da eh, Alkasum Agaris ina gaida shi akwai Usaini Star bakin kasuwar kwalliya da magaram ina gaida shi rediyo Tehran da dukkan da yan uwa baki ɗaya daga mai sauraron ku Ilyas da ku tashi lafiya. Assalamu alaikum BOH Radio Tahiran Abdulbasi mai United daga jamhuriyar Nijar da Magaram. Muna godiya bisa dama da kuke ba mu yi gaishe-gaishe yan uwa da abokan arziki na ƙarshen mako. Nan Tahiran ina gaishe da kai jagora Hassan Barka ina yi maka fatan alkhairi da ina gaishe da Sunusu Inowunti ina gaishe da Abdullahi Usman Katsina da dukkan ma'aikata na BOH ina yi muku fatan alkhairi Ubangiji Allah taimaka. Nan da Magaran ina gaishe da Ali Anal zalika ina gaishe da aminu lado abba debo ina gaishe da mamman yalo bakin kasuwa mai gidan wanka ina gaishe da abbas dabala ina gaishe da yusuf magarya idan na gangaro tashar kuka garin malam ina gaishe da bayis mai isans ina gaishe da dida ina gaishe da na sani naniya sasi mai adaidaita sau da duk sauran mamba da suke cikin wannan gida mai tarin albarka ina gaishe da kowa da kowa ina yi ma kowa fatan alkhairi abdulbasi mai yuna United daga jamhuriyar Nijar da magara muku tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Radio BOX farko na Malam Kabiru da farko ina gaida Malam Barka da ke gabatar da wannan shiri haɗa mai kwamfuta da ke mayama da sumayya ya kama ina gaida ta tsoho mai albarka da ke niyami mamar ɗanbare bari da ke niyami rawar mai aski da ke zandar eh, alkasin baba rezidan na masu kira kungiyar masu kira da saurare na afirka baki ɗaya da shi da mataimakin shi abdulmumini da kuma sauran jama'a tarayyar Nigeria da Niger. da kuma duk jama'a inda suke sauraron wannan radio kuma a ƙarshe ina addu'a la ƙara mu ƙasar mu Nijar zaman lahiya da mahukuntanta da masu agazawa baki ɗaya da sauran kuma ƙasashen Afirka inda ake tashin hankali hasali ma inda musulmi suke sana cikin tashin hankali ana kashe musulmi da maza da mata da yara ƙana Allah kawo kwanciyar hankali na gode daga Malam Kabiru da ke nan maraɗi kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar assalamu alaikum Assalamu alaikum shashin Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran suna na Usman Mai Dala Bosheri da magaram Nijar yau na shigo na kafa bai ga sakon gaisuwa ta kamar haka ina gaida mai gabatar da shirin Hassan Barka ba zan manta da abokina eh Hadabu mai kwamfuta mai yama Sumayya Abubakar ta Kevin tarayyar Najeriya ba zan manta da yayata Tuwani Usaini Abdullahi jihar Kevin tarayyar Najeriya a garin Jega da mai gidanta Usain Abdullahi ina mishi fatan alkhairi ina gaida Abdulmumin Muhammad Waziri mai shugaban masu kire da sauraro na Zamfara ina gaida kuma eh Sule Dan Munasa ba zan manta da abokina sunan su Madattai Isu Madattai Yakubu mai aski ba da raka ina gaida shi ina gaida mamman lawan dan kwairo unguwar tudu ba zan manta da mamman sani dauda ciwanza mamman sani dozman takasi mautum mamman sani da'u alaska tsatsin birin ba zan manta da shi abokina na kaina ina gaida tsoho dan albarka abubakar eh, mahmud dan bari ina gaida shi ina gaida ibrahim mai shusha na garin kasagi ina mushfata fatan alkhairi daga na hajji almaradi ba zan manta da abokina lawoli luwai garin matsinka cikin kwaminikin guna ina gaida kuma udu muhammadu jatkori ba zan manta da yahaya danno azare ba ina gaida eh, kuma ilyas yakubu digawa ina mushfata fatan alkhairi ina gaida iliya mizika mai saje toro ba zama ta da iliya mai kanti garken wura ba suna na usman mai dala bushari ta da magaram a tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah shafin hausa radio tehran suna na huda mamadu ajat kori a kalamar hukumar girgir a jihar zandara jamfuri nigeria amfani da wannan damar da kuke ba mu gaida yan uwa da amunan arziki farko ina gaida ma'aikatan radio ranka rankatakaf kuma ina gaida abokina ibrahim haruna mai anguwa mazauni a kasan kamaru da haɗabi mai kwamfuta da kan wasu sumayya da sanusi malatai da isuhu madattai da yakubu mai aski ba da raka ina gaida tsofo abokar eh, nyame kuma ina gaida muhammadu dan bare bare an nyame kuma ina gaida tasi angol turu da muhammad lawan dan koyro a angol turu iliya mai kanti da shayi a garkin daura to ina kwara kwafata alheri salamu alaikum assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu boh ta radio musulunci radio iran mai albarka kuna tare da usman mamman wanda aka da sani usman bulat daga wannan birnin agaras jamhuriyar nijar allah ka mu karshen mako lahiya kuna ba mu dama mu gaida yan uwa da amannan arziki ina gaida gambo albe baka haduwa sai da kuɗi ina gaida alhaji malam isa kaɗan dallawa ina gaida alhaji aminu waje wanda ake kira aminu zaki ina gaida alhaji sani kuido ina gaida idi haruna mai gyaran tele bagoguri mai gyaran tele a bakin kasuwar talagadas ina gaida alibuta sekretar na gamba albe baka faduwa sai da kuɗi ina gaida iliya kura ina gaida malam mamman adila adama garan ina gaida ibrahim mamman wanda aka yi da sani ibu a belbeji ina gaida jamilu sani a agadez yana gaida yan uwa da amannan arziki gaba ɗaya wanda ke cikin wannan gida mai albarka ana musu fata alheri shugaban wannan shiri hassan barka ana maka fata alheri allah sa a kai mana sako na inda to ina ga da kai ne ma za mu dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa mu huta lafiya. abubakar da ya shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH a cikin shirinmu na safe. Yanzu kuma ga shirin nan na Muleka Iran. Muleka Iran. Bismillahirrahmanirrahim. ma saurari Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen na Muleka Iran. shi ne shin same ka muku bayanai game tarihin muhimman wurare na al'adu masu zaɗɗan tarihi da ma wurare na addini sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan ƙasar iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'ar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu sun cita da mu kuma za su daɗin shirin amma kafin nan bar mu nan wannan. To madalla ya zo mashigacin kwarai shirin. A shirin namu zai kawo muku bayani ne a takaici game da manyan biranen yawon shakatawa da ke nan kasar Iran amma kafin nan ga wata matashiya. Idan masu hada suna biye da mu a shirinmu na baya mun kawo muku bayani ne game da kogin gishiri da ke nan birni mai tsarki na kum da ke nan kasar Iran. Dutsen gishiri yana da nisan kilomita sha biyar da babban hanyar zuwa birnin kum ta gefen Ja'afariye kuma yana daga cikin abubuwan da ke daukar hankali a birnin na ƙom tarihin wannan wuri na komawa ne zuwa ga shekaru aru-aru da suka gabata har ila yau mun bayyana muku cewa tekun gishiri na tahrud tagrud wanda shine kawai jigawar gishiri a duniya wanda ke da karamin tafki a cikinsa ana ɗaukar sa matsayin wani abu da Allah ya samar a wurin kuma na musamman wanda yake a wannan yankin a cikin wannan kogin akwai abubuwa akwai wasu abubuwa na gishi da suka zama kamar wani abu mai kaifi na musamman kuma hakan ya sanya sun samar da wani irin yanayi mai kyau a wuraren wannan kubba tana daga cikin tana daga tana da girma sosai kuma tsayinta ta arewa na tana ci gaba har tsawon kilomita uku har dai zuwa ƙarshe yanzu ga bari mu ci gaba da wani sabon shirin ƙasar iran na da birane masu yawa da ake zuwa yawon shakatawa To yanzu za mu kama masu saurare sunayen waɗannan birane ɗaya bayan ɗaya gwargwadon yadda lokaci ya bayar. Da farko dai akwai birnin Mashhad wanda yana ɗaya daga cikin biranen yawon buɗe ido na Iran. Birnin Mashhad wanda shine ban birnin ƙasar Iran a zamanin Afshariya a yau shine ban birnin lardin Khorasan Razabi da ke arewa maso gabashin ƙasar Iran. an yi wa birnin mashhad lakabi da babban birnin kasar iran albarkacin kasancewar hubaran limami na takwas daga cikin jirin liyaman shiriya guda goma sha biyu na gidan annabta kuma ya da abubuwan jan hankali na ɗabi'a akwai kuma shaguna da otel-otel masu alfarma yana karɓar ɗimbin masu yawan buɗe ido na gida da waje a duk shekara musamman kuma masu zuwa ziyara hubaran imam ali bin musar rida alaihi salam mafi kyawun lokacin tafiya zuwa mashhad shine lokacin bazara ko kaka yanzu kuma sai birni na gaba wato birnin shiraz kuma shi ma ɗaya ne daga cikin biranen yawon buɗe ido na iran birnin shiraz wanda shi ne babban birnin ƙasar iran a zamanin safariya boyan da zandiyan amma yanzu ya zama babban birnin lardin fars wannan birni yana kudu maso yammacin ƙasar iran birnin shiraz wanda yake da tarihinsa na shekaru dubu biyu kafin annabi isa almasihu alaihi salam ana daukar sa ɗaya daga cikin wuraren yawon bude ido na iran mafi kyawun lokacin tafiya zuwa birnin shiraz shine watan mayu watan da furanni na bazara ke da ban sha'awa shiraz birni ne na soyayya da ladabi wanda a cikinsa akwai kabarurrukan fitattun mawakan iran guda biyu wato hafiz da sa'adi kuma yana da fitattun lambuna na iran kamar irin su iram garden wurin da masu yawon bude ido ke zuwa a wannan tsohon birnin don ganin kabarin cyrus mai girma shahariyar taksijamshid vakil bazar wato kasuwar vakil kenan sai shacharag da dai sauransu na daga cikin abubuwa da wannan birni na yan bude ido yake da su birni na gaba kuma shine birnin isfahan wanda yana ɗaya daga cikin biranen yawon buɗe ido a nan iran birnin isfahan wanda shine babban birnin ƙasar iran a zamanin salujuk da safawi a yau shine babban birnin lardin isfahan wannan kyakkyawan birni yana tsakiyar ƙasar iran tafiya a dandalin naƙashi jahan wanda yana ɗaya daga cikin mafi kyawun gine-gine na musulunci kamar tafiya ne a cikin gidan kayan gargajiya sauran abubuwan jan hankali na wannan birni sun hada da tashar kashe gobara ta isfahan cocin bank makarantar chaharbagh otel ɗin abbasi dandalin atik fadar chehelstone fadar hashbehesht waɗanda ke cikin wuraren tarihi da wuraren shakatawa a birnin na isfahan har ila yau ɗaya daga cikin wuraren da aka fi ziyara a wannan birnin da jan hankali masu yawon bude ido shine babbar kasuwa gadoji 33 da masallacin sheikh lutfullah wannan babban birni na iran yana maraba da mafi yawancin masu yawon bude ido na gida da waje a kowace shekara mafi kyawun lokacin tafiya a nan shine daga ƙarshen maris zuwa mayu kuma daga ƙarshen satumba zuwa ƙarshen watan oktoba To ba saurare gashi mun karo bayani amma lokaci ya riske mu ya zama wajibi in jalan zamu shirin a nan sai a tarbe mu a shiri na gaba. Za a ji mu dauke da ci gaban shirin inda za mu kawo muku tarihi na babban birnin kasar Iran wato birnin Tehran a takaice. To amma kafin wannan lokacin a madadin dukkan waɗanda suka tallafa mana har shirya kammala ni da na kasance da ku a cikin shi nake cewa a huta lafiya. Shirin Muleka Iran kenan to kuma za mu kai ga shirin na karshe shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da war haka kuma mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun musayar kai hare-hare da bama-bamai da aka yi ne tsakanin sojojin Sudan da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rafi rapid support forces a bakunan tekun nilu da na birnin khartoum da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. sojojin sudan da dakarun kai daukin gaggawa sun yi musayar wuta da makaman atilari a dukkanin gabar tekun kogin nilu da na birnin khartoum fadar mulkin kasar kamar yadda mazauna babban birnin sudan suka shaida wa kamfanin dillancin labaran kasar faransa wani ganau ya shaida wa kamfanin dillancin labaran na faransa cewa sojojin sudan daga ondurman da suke gabar tekun yamma da kuma dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces da suka fito daga garin hartun bahar da ke gabar tekun gabas sun yi musayar wuta da makamai masu linzami a tsakaninsu wasu mazauna yankin sun tabbatar da haka ciki har da masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama na yankin da suka bayyana cewa hare-haren bamabamai sun shafi gidajen fararen hula tsawon makonnin da suka gabata waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a wata sanarwa da kakakin rundunar rapid support forces na dakarun kai daukin gaggawa ya fitar a wannan mako ya bayyana cewa wani samame na musamman da dakarun su suka kai kan sansanin sojin wadi saidina da ke shiyar arewacin birnin hartum sun yi nasarar tarwatsa wani jirgin saman jigilan soji da ma'ajiyar makamai a gefe guda kuma shaidun ganin ido sun bayyana cewa sojojin sudan sun fara janyewa daga sansaninsu da ke garin mugulat wanda ke kusa da yankunan da ake haƙo man fetur a yammacin jihar kurdufan yayin da dakarun kai ɗaukin gaggawa suka wallafa hotunan mayakansu a cikin sansanin a shafukansu na sada zumunta na yanar gizo wasu rahotanni sun ce an yi gama a kusa da hedkwatar soji da ke garin na mugulat a yammacin kurdufan bayan da dakarun kai daukin gaggawa suka kai hari kan sansanin da safiyar ranar litinin tun a ranar 15 ga watan afrilun da ya gabata ne dai ake ci gaba da gwabza yaƙi tsakanin sojojin sudan ƙarƙashin jagorancin general abdul fatah al-burhan da kuma tsohon mataimakinsa kwamandan rundunar rapid support forces na dakarun kai ɗaukin gaggawa muhammad hamdan da kalu da aka fi sani da hamidati rahotanni sun bayyana cewa yakin da ake yi a sudan a halin yanzu haka ya yi sanadin mutuwar mutane sama da dubu goma bisa ƙididdigar da ƙungiyar masu fafutukar kare aukuwar rikice-rikice ta ƙasa da ƙasa ta acled ta yi kuma ta yi sanadin gudun hijirar jama'a kimanin mutane miliyan shida a cikin kasar ko kuma zuwa kasashen da suke makwabtaka da sudan a cewar majalisar ɗinkin duniya tun a farkon wannan wata ne aka fara wani sabon zagaye na shawarwarin birnin jidda tsakanin masu faɗa da juna a ƙasar ta sudan karkashin jagorancin amurka da saudiya kuma tun tsawon fara gudanar da zaman tattaunawan bangarorin biyu babu wani gagarumin nasara da aka samu na ganin an shawo kansu kan dakatar da yaƙi sai dai cimma yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta na wani lokaci inda da zarar lokacin ya cika sai a samu bular ci gaba da arangama a tsakaninsu a nata bangaren jaridar telegram ta kasar burtaniya ta wallafa rahoton da ta nakalto daga wani likita da ya yi rayuwa cikin mawuyacin hali sakamakon yakin da ake yi a sudan na tsawon watanni bakwai Dr. Mahad Yusuf ya shaida wa jaridar ta hanyar wayar tarho daga Ondurman inda yake zaune cewa ya fuskanci masifar ganin tashin bama-bamai masifar yunwa kuma mahara sun yi awon gaba da uwansa. inda ya shafe tsawon makonni yana tsoron fita daga gidansa ballantana fita kan hanyar gari yayin da unguwar da yake zaune har yanzu yake matsayin fagen yaƙi lokaci zuwa lokaci jaridar ta kara da cewa an rufe asibitoci an dakatar da samar da ruwan sha kuma ayyukan bankuna sun tsaya cak sannan hauhawar farashin kayayyaki ya nimka har sau uku likitan ya kara da cewa hakikanin halin da ake ciki a fuskar jin kan dan adam ya yi tsananin muni jaridar telegraph ta ruwaito cewa yakin wanda ya barke a karan farko a sudan a tsakiyar watan afrilu tsakanin sojojin sudan da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces ya rasa mai da hankalin duniya tsawon lokaci kuma babu wata alamar karewarsa sannan yawancin makarkashiyar da aka gano wajen kitsa bullar yakin tana nuni da cewa yakin zai ci gaba da ruruta ne a halin yanzu ba wai ya yi sauki ba jaridar ta telegram ta ce sama da mutane dubu goma da ɗari hudu ne aka kashe ya zuwa yanzu a cewar ɗaya daga cikin ƙididdiga da aka yi na aikin samar da bayanai kan wuraren da rikicin ya abka da kuma abubuwan da suka faru kuma asibitoci sun daina aiki sannan an binne da yawa daga cikin waɗanda suka mutu a gidajensu ba tare da kirga su ba don haka ainihin adadin mutanen da suka mutu ya haura hasashen da ake yi a halin yanzu alkaluma na majalisar ɗinkin duniya suna nuni da cewa adadin mutanen da suka rasa matsugunansu a sudan ya zarce yawan adadin waɗanda suka rasa matsugunansu a duwani rikicin duniya domin kimanin mutane miliyan shida ne suka ƙaurace wa gidajensu a sudan a halin yanzu haka da dama daga cikinsu sun tsere zuwa kasashen chadi da ke makwabtaka da su da jamhuriyar afirka ta tsakiya yayin da ake da tabbacin cewa kusan rabin mutanen kasar da adadinsu ya doshi kimanin miliyan hamsin suna buƙatar agajin gaggawa musamman kayayyakin abinci jaridar telegram ta ce ƙungiyoyin agaji da suke aiki a ƙasar sun yi gargaɗi kan irin ta'asar da ake aikatawa musamman a yankin yammacin darfur yanki ne da ya yi ƙaurin suna a fagen aiwatar da kashe-kashen rayukan jama'a a ƙasar a shekaru ashirin da suka gabata jami'in kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya a sudan kilemantin inkwita salami a makon da ya gabata ya bayyana cewa abin da ke faruwa yana gab da zama cikakkiyar mugunta salami ya yi gargaɗin cewa yanayin yana da ban tsoro da damuwa kuma a gaskiya babu kalmar da ta dace a kwatanta firgicin abin da ke faruwa yana mai jaddada cewa rikicin sudan baya da makamanci jaridar telegram ta yi nuni da mummunan illar da yakin ke haifarwa a fuskar ayyukan jin kai ta kuma ce yana kuma barazanar haifar da mummunar illar yanayin siyasa kamar yadda masu lura da al'amura ke fargaba hakanan jaridar ta telegraph ta nakalto daga cameroon hudson na cibiyar kula da dabaru da nazarin kasa da kasa a wannan mako yana cewa babu fatan shawo kan rikicin da ake yi a sudan ballantana a yi tsammanin kawo ƙarshensa nan kusa kaɗan Hudson ya kara da cewa yayin da dakarun kai ɗaukin gaggawa suka samu wasu nasarori a baya-bayan nan inda suka kwace iko da garuruwa a yankin Darfur amma har yanzu babu wani bangare a tsakanin masu rikici da juna a kasar da ya nuna yiwuwar yin galaba a kan ɗan uwansa ballantana har a yi tsammanin kawo ƙarshen yakin da ke ci gaba da lashe rayukan mutane a kasar musamman ma na fararen hula jaridar telegraph ta ruwaito cewa kasar sudan za ta iya rabuwa gida biyu tsakanin bangarorin da suke gaba da juna yayin da wasu suke hasashen kasar za ta ruguje ce kamar yadda rikici ya ruguza kasar libya inda jaridar ta nakalto gargadin hudson na cewa girman kasar sudan zai sa a samu irin wannan rugujewar Hudson ya ce irin wannan yanayi zai iya janyo hankulan kungiyoyin Islama masu tsatsauran ra'ayi da kuma sojojin haya na Rasha zuwa shiga fagen yaƙi na Sudan saboda hargitsin da ake fama da shi a ƙasar. inda a halin yanzu haka ake ci gaba da gwabza kazamin fada a birnin Khartoum da yammacin Darfur da wasu sassan Kurdufan. yankin darfur wanda yaƙi ya ɗaiɗaita tsawon shekaru ashirin da suka gabata an habarto cewa faɗan da ake fama da shi yanzu haka ya haifar da sake ɓarkewar rikicin ƙabilanci tsakanin al'ummin yankin masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gabo na gaba inda za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Tumarilla da kuma haka ne mu kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbomu. Kafin nan ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa mu kasance lafiya. كول دافيد كول هائمت هتسيدك بها شلوم مش الدير تخنيوتاف مي طهران مشاع أخت أسري بخمشيم لشتم أسري بعسريم اللي فيها شعونها بين لومي على القل كتسار تشعى عصار متريم بتدرش الخمشة عصار مئة خمشيم كيلو هرتز שידור חוזר משעה 6 ו-50 עד 7 ו-20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ. גם שידור חוזר משעה 4 ו-20 לשעה 4 ו-50 בבוקר اللي فيها شعونها بين لومي على الأقل 20 شنايم متريم بتقدر شلشلوشة عصار شباع موت 40